بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى مدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنن للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الحرج قيل يا رسول الله وما الحرج قال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل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 dubu ɗaya da ɗari da ashirin da takwas wanda kuma shi ya yi daidai da ashirin da talatin da ɗaya ko talatin da ɗaya ga watan uku miladiya ta dubu biyu da bakwai a darasinmu na arba'in da huɗu a wannan littafi mai suna التجريد الصريح a hadithin jami'i نا na رحمه rahimahullahu ta'ala muna nan cikin kitabul ilm inda yake kawo mana hadisai kamar yadda al-Imam bukhari ya kawo su a asalin littafin waɗanda suke magana akan abin da yake da alaka da ilimi hadisin mu na yau shine hadisin Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu yace an ibn Umar radiyallahu ma. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر ابن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم wannan hadisi na Abdullahi dan Umar al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a karkashin babin da yayi wa matashiya da cewa babu fadlil ilmi babu fadlil ilmi fadlu ba yana nufin falala ba ai can farkon shi wannan kitabul ilmi din babin farko da ya fara yi shine babu fadlil ilmi to ba maimaitawa yayi ba a nan kalmar fadlu tana nufin ziyada babu fadlil ilmi babin da yake magana akan rara ta ilimi za mu ji daga ina al'imam bukhari ya ɗauko wannan batu na cewa rarar ilimi abdullahi dan umar allah ya ƙara masa yarda ya ce ya ji ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa baina ana na'imun ina tsakiyar bacci utitu bi qadahi labani sai aka zo mun da wani akushi da ke cike da nono fasharibtu na kwankwada hatta inni la'arar riya ya fi alfari har naga ƙoshi yana fita daga cikin akai kaifofina wato farata na thumma a'taitu fadli umara sannan sauran da na rage ranar da na bari sai na miƙa wa Umar ɗan Al-Khattab radiyallahu anhu to shi kuma ya shage sauran galo sahabbai suka ce fa ma awwaltahu to me ka fassara wannan mafarkin ya rasulullahi ya ma'aikin Allah kala al-ilma yace na fassara shi a matsayin ilimi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana labarta wa sahabbansa mafarkin da yayi a lokacin da yake bacci yace yayi mafarki an zo mishi da akushi da yake cike da nono fasharibtu yace sai ya sha wannan nonon ya sha ya sha ya sha shine ya kwankwada hatta inni la'arar riya ya kuruju fi alfari ya ce har ma ya rika ganin ƙoshin da ya yi na wannan nono yana fita daga ɗan yatsansa daga abin nan faratansa kalmar la'ara da manzo Allah ya ce wannan lamun ɗin lamun ce ko dai ta zama ta tauki ko kuma ta zama lamun ce ta kasam jawabu kasamin ne mahzuf manzo Allah ya yi rantsuwa ne ya karfafa maganar cewa lalle yana ko ya ga والرؤيا هنا تحتمل أن تكون رؤية علمية ورؤية بصرية ko dai ya san ko ya ga to amma abinda malamai suka ce yana nufin gani na ido ba gani na ilimi ba a nan malamai suna cewa akwai isti'ara a cikin wannan batu saboda koshi ai ba a ganinsa to kamar da ya mayar da koshin ya ba shi hoto na wani abu mai jiki to sai ya amfani da kalmar ru'ya domin abin da duk yake da jiki ana iya a gan shi sai ya amfani da kalmar gani saboda ya ba wa shi koshin hoto na jiki wato kamar yana so ya nuna maka tsananin ƙoshin da ya yi daga wannan nono da ya kwankwada har kai ka ce ga ƙoshin ma ya fi jininsa da tsokarsa har yana fita ta akai fasa ta faratansa wanda ya nuna maka irin matuƙa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai wajen kwankwadar wannan nono da ƙoshi da shi shi yasa ya amfani da wannan jumla ya ari irin wannan salo na magana dan ya fito da wannan ma'anar ce inni la'arar riya ya kuruju fi alfari a wasu guraren da bukari ya kawo wannan hadisin ya zo da lafazin min alfari wato daga aka yi fata mai fi a wani gurin kuma fi zufri a wani gurin kuma min atrafi wato akwai lafuzza da dama da suka zo a wajen wannan batu na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama hadisin bukhari ya kawo shi a nan kitabul ilmi ya maimaita shi a manaqib na umar radiyallahu anhu sannan ya ambace shi kuma a kitabul ta'bir ta'birur ru'ya wato littafin da yake magana fassarar mafarki ya kawo shi gurare daban-daban ko a kitabul ru'ya ko a ta'bir ya kawo shi a gurare daban-daban don haka ya zo da lafizza mabambanta amma masu ma'ana ɗaya manzo Allah yake fasharibtu na kwankwaɗi wannan nono hatta inni la'arriya har kamar gani ina ganin ƙoshi ɗin ya fi azfari yana fita cikin faratana sun ba a tsaitu fadliya umara sannan sauran da na rage na abin da na sha na wannan nono sai na danka wa umar ibn khattab فقالوا فما أولته سابس كتشتو بك فسر مفركم يا مأيكين الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya fassara shi da ilimi kalmar al-ilmu kana iya karanta ta da siga biyu kana iya cewa al-ilma قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم يا زما منصوب به بفعل محذوف يفسره ma da fi su'alihi fa ma awwaltahu ai awwaltuhu al na fassara shi a matsayin ilimi kuma ka iya daukan shi ka karanta shi al’ilmu, fa ma awwaltahu bai ka fassara shi ya kace al-ilmu wato fassarar da na bashi ta ce ilimi almu muawwalu bihi huwa al sai zama khabar ne li mubtada'in mahzuf taqdiruhu huwa al-ilmu to duk kana iya karantawa da da sigogin guda biyu ko ka ce al-ilma ko ka ce al-ilmu duk dai ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fassara wannan mafarki da ilimi mafarkin ya sha nono daga wani akushi kuma ya danka wa sayyidina Umar shi ma ya kwankwada ya fassara shi da ilimi malamai suka ce saboda akwai tarayya da nono da yake da shi da ilimi to nono da ilimi suna tarayya wajen yawan amfani dukkaninsu wani sababi ne wani abu ne wanda yake bayarwa da mutum lafiya da nagarta nono dai algiza'ul badani ne wato mutum yana shan nono kuma jikinsa yana ginuwa da wannan shi ma ilimi shi kuma algida'ul ma'anawi ne mutum yana samun ilimi sannan kuma zuciyarsa na ginuwa da wannan ilimin kamar yadda jikinsa yake ginuwa da nonon da yake kwankwada a wannan hadisi karara za mu ga ta yi Umar falala ta sayyidina Umar sannan a wannan hadisi karara za mu ga cewa shi mafarki abin da za ka gani a ciki ba lalle ne kuma shi din ne a fadaken ba wato an tashi fassara shi ba wannan abu ne zai maimaito a cikin fassarar ba abin da ya gani nono ne amma abin da yake fassarar ilimi ne kaga kenan ba lalle ne a fassara mafarki ba bisa ga zahirinsa duk da kasancewar mafarkin annabawa wahayi ne mafarkin annabawa gaskiya ne kamar yadda mun yi wannan bayani a farko farkon darasin mu ina jin hadisi na uku ne kila hadisin Aisha radiyallahu anha saboda haka a mafarki akwai wanda yake buƙatar fassara akwai kuma wanda ake ɗaukan shi bisa ga zahirinsa baya bukatar fassara ga duk wanda ya koma karatun mu na wannan hadisi na Aisha hadisin wahayi a kitabul wahyi zai ga zai je a bayanan da muka yi akan mafarki da abin da ya shafi fassarar mafarki babu bukatar sai mun kuma lalata shi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nufi da ilimi a nan wanda Allah madaukakin sarki ya ba wa sayyidina Umar malamai suka ce manzo Allah yana nufin ilimi na siyasa na gudanar da mulkin jama'a da tafiyar da harkokin mutane a bisa koyarwar alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to me yasa aka keda sayyidina Umar da wannan ilimi sayyidina Abubakar bai yi tarayya da shi a ciki ba sayyidina Ali ko sayyidina Usman bai yi tarayya da shi a ciki ba ko sayyidina Ali bai yi tarayya da shi a ciki ba aka keba sayyidina Umar da wannan ilimi na sanin yadda za a gudanar da mutane malamai suka ansa wannan da cewa saboda shi da Umar ne wanda mulkinsa ya ɗau lokaci mai tsawo sama da na sayyidina abubakar na sayyidina abubakar bai wuce shekara biyu yana mulki ba amma sayyidina umar ya yi mulki mai tsawo kimanin shekara goma sha ɗaya to a cikin waɗannan shekaru da ya yi masu yawa Allah ya haɗa masa kan jama'a gaba ɗaya sun zan masu biyayya gare shi bai samu waɗanda suka yi masa tawaye ba ko suka koma suna masa zagon ƙasa ya iya gudanar da harkar jama'a duk da cewa wato ga daular musulunci tana ta ƙara faɗi musulunci yana ta shiga sassa daban-daban na duniya mutane al'ummomi kala-kala iri-iri jinsi-jinsi launi daban-daban ƙabilu daban-daban suna ta shiga musulunci an yi ta samun wannan a zamanin sayyidina umar sama da yadda aka same shi a zamanin sayyidina abubakar daulolin nan guda biyu na Rumu da Farisa waɗannan mafiya girman dauloli a wancan zamanin waɗanda suka mamaye <clears throat> da dama daga cikin sassanin ƙasashen larabawa a zamanin sayyidina Umar aka karya a lokacin ne duk suka shiga ƙarƙashin da'a wato aka karya su aka shigo da su ƙarƙashin da'a ta addinin musulunci to duk da duk da wannan fadada da duniyar musulmi ta a wancan lokaci da yadda mutane daban-daban kabilu iri-iri yare daban-daban suka shiga addinin musulunci larabawa da ajamawa duk da samun wannan an samu haɗin kai da biyayya ga sayyidina umar ba a samu rarrabuwa ba an samu ɗa'a gare duk da cewa samun yanayi irin wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan al'amura da suke kawo sabani da lallabuwa da rigingimu to amma a zamanin sayyidina umar ba a samu wannan ba sabanin lokacin sayyidina Usman duk da cewa ya yi dogon mulki to amma an samu rabuwar kai mai yawa ba a samu haduwar jama'a ko musulmi a bisa da'a gare shi ba kowa da kowa ya san irin abubuwan da suka faru a lokacin khilafar sayyidina Usman radiyallahu ta'ala an an samu rikici wanda har aka samu wasu suka yi hore suka taso daga garuruwa daban-daban irin su Masar da Kufa da basra suka zo har garin madina suka yi kwana da kwanaki suka yi wa gidan sayyidina usman kawanya suka hana kowa shiga suka hana kowa fita suka hana hatta ruwa a kai masa wanda ya yi kwana da kwanaki cikin wannan yanayi daga karshe suka haura gidansa aka samu wanda ya fi shakawa daga cikin su ya kashe shi to an samu wannan a zamanin sayyidina usman an samu rabe-raben kai an samu wato taɓarɓarewa na al'amura an samu fitintunu an samu bayyanar bid'o'i iri-iri daban-daban kala-kala ra'ayoyi na kirki da marasa kirki sun ta bayyana a zamaninsa to kun ga zamanin sayyidina Umar shine yake banta da zaman lafiya da kwanciyar hankali da biyayya da kuma wato tabbatar mutane akan sunna ba tare da an samu waɗanda suka fito da bid'o'i ba to wannan shi yasa malamai suka ce ana nufin ilimi na siyasa wato ilimi na gudanar da mulkin jama'a kuma ba wai siyasa irin ta zamani ba siyasa ta yaudara da ha'inci da ƙarya da munafici da kitififi da zalunci da rufe ciki akan dukiyar al'umma ba irin wannan siyasa ba wannan kalmar siyasa daga baya ta lalace amma da idan ka ce siyasa ana nufin gudanar da al'umma yin jagoranci na kwarai yi musu jagoranci zuwa ga abin da yake maslaha gare su da tabbatar da adalci a cikin su wannan shi kalmar siyasa take nufi duk sanda aka ambaci siyasa a larabci ana nufin wannan ma'ana jagora ko jan al'umma bisa turban da ta dace ke ta ya su su an same shi yana jagoranci ya iya siyasa to daga baya al'amarin ya jirkice lokacin da aka tattara alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi jifa da su da aka tsiri riko da wasu abubuwa daban ba alqur'ani ba ba sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba aka koma aka bar tsarin Allah aka koma tsarin mutane wanda tsarin nan kullum so mutanen da suka yi shi suka iya masa kwaskwari ba gwargwadon irin bukatunsu gwargwadon son zuciyoyinsu a yau za a tsara tsarin mulki bayan shekara ɗaya biyu wani in yana son ya ga cewa rigar da aka dinka tsarin mulkin ta yi daidai da shi dai ga ta yi masa kaɗan to sai ce to a yaga a ƙara masa faɗi ta yadda za ta yi daidai da shi ta masa gajarta sai a ce to a ƙara masa tsawo saboda haka suna son ko da yaushe in suna son ko da yaushe ta ga cewa bukatunsu sun biya sai a gyara tsarin tafiyar da al'umma din to kaga wannan shine tsari na dan adam amma tsarin Allah da yake shi tsari ne na ubangiji babu wanda babu wani wanda yake da iko ya shiga ya ce zai yi gyara a kai dole ne ya tafiyar da shi yadda Allah da manzansa suka tsara to da aka canza tafiya daga kan alkur'ani da sunna ta koma kan tsari na dan adam to sai kalmar siyasa ta ɗauki wata ma'ana kuma daban ta ɗauki mummunar ma'ana har ma idan aka dube ka aka ce da kai ɗan siyasa ne sai ka ji kamar an ce da kai mayaudari mahaici makaryaci munafi saboda an bawa siyasar mummunar kalmar wato siyasa ta ɗauki mummunar ma'ana wanda har ta sa wani marubuci masanin adabi na harshen larabci wanda ake kira Mustapha Lutfi al-Manfulusi wani mutumin Masar ne wanda ya ya rasu tun shekarar 1930 a cikin wani littafin sa an wani ya tambaye shi me yasa da rubuce-rubucen da kake yi mana muna karanta muna jin daɗi ba mu taba ganin wata rana ka ɗauki alƙalamin ka don kai rubutu akan siyasa ba me yasa ba ka son kai mana rubutu akan siyasa to ya tashi ba shi ansa yace yace masa ina ina kyamar ƙarya da ha'inci da yaudara da munafici da algush da zamba ina kyamar waɗannan abubuwa ina kyamar siyasa kyamar da nake yi wa waɗannan abubuwa ya ce domin waɗannan abubuwa da na ambata maka duk suna da ma'ana duk suna karkashin ma'anar kalmar siyasa yace ji a gurinsa bai ga bambanci ba tsakankanin mutanen da za a ba su bulala a kamo bayan Allah galabaitattu talakawa a danka musu a ce su ta musu bulala su ta musu bulala har su ga sun mutu yace bai ga bambancin su da yan siyasa ba yace illa iyaka in har za ka ambaci bambanci ka ce su waɗancan suna kashe ɗaiɗaikun mutane ne waɗannan kuma suna kashe al'umma ne wannan in yayi bulala mutum ɗaya biyu uku zai kashe amma waɗancan su bulala su tana shafar al'umma ne gaba ɗaya suna kashe al'umma to haka dai yayi ta bada sifa yayi ta bada wasi ga siyasa tun a wancan zamanin nashi sama da shekara saba'in baya abin da yake faɗa kenan to kuma haka abin ya ci gaba kullum kuna jin labarai za ku ta jin irin yadda shugaba za a yi ta burza da shi akan cewa ko zai zarce ko zai ci gaba ko zai sa ɗansa ko zai sa na kusa da shi a yi ta rikici idan akwai tsarin mulkin da zai iya zaman masa kakafa to sai kokarin yaya zai iya daidaita tsarin mulkin dan ya tafi daidai da bukatarsa to idan ana magana siyasa ta musulunci siyasa shari'a to kada ka hararo wannan ma'anar wannan mummunar ma'anar da kalmar siyasa ta kunsa a yanzu idan aka ce siyasa shari'a ana nufin siyasa da aka gina ta akan alkur'ani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kuma matukar ba za a dawo da siyasa ta koma akan wannan turba ba to ba za a taba raba ta da waɗannan abubuwa miyagu ba ka ce za a tsaftace siyasa ko za ka shiga ka wanke siyasa ka gyara ta ka dawo lafiyayya mai hankali mai ma'ana to kana bata wa kanka lokaci ne kana yaudarar kanka in ma kana faɗar haka ana ana gaskata ka to za a zo a daina gaskata ka domin idan ba ka yi sa'a ba kai ne za ka fito taɓa-taɓa ka yi dukun-dukun da ainihin mummunan dattin da ta ƙunsa maimakon ka tsarkake ta sai ka fito da kazantarta da najasarta Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu wannan shine lamarin siyasa a ko ina a kowane lokaci a ko ina ba wai a wajen mu ba a inda ma karantarwar musulunci take da karfi za ka samu dukkan lamarin siyasa yana da haɗarin gaske yasa bayan taɓarɓarewar sha'anin siyasa da ya ɗauki wani salo daban ba salon da aka da musulunci ya ɗora shi a kai ba yasa ake buƙatar waɗanda suke manya masu faɗa a ji musamman malamai su ruka kaffa kaffa da wannan babi suna jan jikinsu ba a ce gaba ɗaya kan su ba da shawara ko su nutar zuwa ga abin da ya kamata ba amma kada su shiga su yi dumu dumu a ciki shigar su su yi dumu dumu a ciki zai cutar da su zai cutar da addinin su zai cutar da ilimin su zai cutar da da'awar domin babu yadda za a yi su shiga dumu dumu su ce kuma za su daɗaɗawa wanda yake cikin tafiyar ita wannan siyasa din ba tare da sun cutar da addinin ba ba zai yiwu ba saboda haka ake buƙatar malamai su yi kafa kafa wannan ita ce koyarwa mu mu'alu sunna a duk faɗin duniya a yanzu za ka ga inda sunna ta yi ƙarfi malamai abin da suke faɗakarwa kenan a Sheikh Nasiruddin Albani Allah ya ji ɗansa da rahamarsa a yayin da a lokacin da yan Algeria jaba'atu inkar ta tasu Abbas Madani yayin da suka so shi shiga zabe a alif ɗari tara da cikin ne ko ko da cikin da biyu eh, alif ɗari tara da cikin da biyu ne ko a yayin da suka so su shiga zabe suka rubuto wata doguwar takarda da tambayoyi zuwa ga Sheikh Nasiruddin Albani suna tambaye shi menene matsayin su shiga cikin wannan harka a dama da su su ma su kafa gwamnatin musulunci ta karkashin akwatunan zaɓe su kafa daular musulunci a Algeria amma ta hanyar akwatunan zaɓe. ya zauna ya mutu rubutu mai faɗi wanda yana nan an bubbuga shi a littattafai an buga shi a mujallu daban-daban a wancan lokaci har yanzu suna akwai shi a cikin mujallu daban-daban akwai shi a cikin littafin annawazin fiqhun nawazin na Muhammad Hussein Dr. Muhammad Hussein Al-Jizani sifili yana da sifili na hudu ya kawo dogon jawabin da albani ya aika musu ya ja musu kunni akan cewa a matsayinsu na ɗaliban ilimi masu karantarwa masu faɗakarwa masu nusarwa masu ƙoƙarin a dawo kan sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama masu yaƙi da bid'a da shirka da miyagun ayyuka bai kamata su sa kansu a cikin wannan ba kai duk ma wani muminin kirki bai kamata ya shiga ya dubu dubu a ciki ba ina karanta ina gaya muku lafazan da shi Sheikh Nasiruddin Albani ke gaya muku ki ga musu cewa wannan siyasa ba siyasa ce da aka gina ta akan tafarki na alkur'ani da sunna wanda kuke takama da su ba abu ne da aka gina shi akan tafarki na nasara na basure wanda yayi wa alkur'ani wanda yayi wa shari'ar Allah ta waye yayi wa dokokin ubangiji ta waye ya gaya musu cewa in kuma kuka shiga wannan to al'amarin ba zai yi ba zai yi wa da'awa kyau ba ba zai yi wa tafiyar ku kyau ba al'amarin ku za ku baci ya ja musu hankali ne ya ja hankalin da bayanai masu tsawo tare da kafa musu hujjoji daga alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan fadakarwa bata shiga kunnen su ba aka shiga wanda karshe suka ta sabbacin zaben sojoji suka fito suka hamfari komai suka suka wato suka tuttura akwatunan suka zazzage su aka zubar da ƙuri'o'in aka kama shugabannin su wannan kungiya don aka je aka garkame su matasa matasan da suka yi saura suka shiga duwar wasu ko suka yi wasu a daji suka ɗauki makamai aka dinga kashe kashe kuma wanda har gobe ba a daina har gobe da dama daga cikin waɗannan samarin suna daji sai dai a tsado a zo a kashe wannan minista a koma daji su ma kuma a eh, eh, sojoji da helicopter a je a kakkashe wasu yau a kashe wannan shugaba a kuma na wani haka dai ake dai an zubar da jinin mutane wanda ba su su gani ba dubanni masu yawa sama da dubu ɗari hudu an kashe a dalilin wannan kuma har yanzu Algeria tana nan babu maganar musuluncin babu maganar shari'ar Allah din kuma sannan su waɗannan abin da suke iya su yi a da na su karantar da al'umma kuma shi kenan sun daina babu wannan ba tunda suna daji ba za su su karantar an koma da ɗaukan makami kuma ana ta yin abin da shekara da shekaru babu abin da aka cimma to kaga da sun bi shawararta da yanzu gyaran da suke da suka ɗauko na canza al'umma babu mamaki a samu wato gaba ɗaya al'ummar yanzu ta canza har a kai ga shuka shugabannin ma wato idan da za su iya komawa tarihin jam'iyyatul ulama jam'iyyar malamai ta Algeria wanda su Abdulhamid bin Badi da Muhammad al-Bashir Ibrahimi suka kafa su biyu suka haɗu suka kafa ta Abdulhamid bin Badi da Muhammad Bashir al-Ibrahimi su biyu suka haɗu a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallama suka kafa wannan kungiya jami'atul ulama'il muslimina ta Jazair a lokacin a Faransa tana mulkin mallaka a Jazair an yi an yadda za a tura dan mulkin mallaka an kasa babu fito na fito da ba a yi ba da dan mulkin mallaka akan a kawar da turawan Faransa daga Algeria an kasa ƙungiyoyi na 'yan boko waɗanda ba wanda suke cewa ba ruwansu da Allah ba ruwansu da addini sun kafa ƙungiyoyi da dama na su yaƙi mulkin mallaka sun kasa amma wannan lokaci da waɗannan mutane su biyu suka zo Algeria da suka buɗe masallatai aka shiga karantarwa ba dare ba rana suka shiga kuma rubuce-rubuce a lokacin suka suka kafa mujallar su ashihab wanda a cike suke rubuta abubuwan da suka shafi wannan addini da wayar da kai jama'a aka dinga fitowa daga ko ina cikin garuruwa da ƙauyuka ana halartar karatuka daban-daban a masallatai daban-daban su tafsiri hadisi tauhidi fiqh da duk abin da ka sani ya kamata al'umma ta sani suka yi ta karantarwa a cikin shekaru da yawa sai gashi al'umma ita da kanta an tashi miliyoyi an fita an ce sai dan mulkin mallaka ya fita ba waɗannan malaman ne suka ce jama'a fito ba jama'a kawai bayan sun koshi da karantarwa suka ga cewa su ya kamata su fita su miƙa kirjinsu su ga cewa wannan dan mulkin mallakan ya fita a lokacin babu abin da tura mulkin mallaka ba su yi amfani da shi ba babu kisan da ba su yi wa al'umma ba Algeria ita ce ake kiranta baladu miliyon shahid wato ƙasar shahidi miliyan wanda aka kashe wajen a ga cewa an kori dan mulkin mallaka waɗannan malamai biyu su suka iya motsa al'umma ta hanyar ilimi ta hanyar karantarwa har sai da suka bi sun fitar da ɗan mulkin mallaka to wannan ita ce hanya wato babu hanya da ta fi hatsari ga makiya Allah irin irin wannan zama namu muna karatu ana karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan muka ce za mu zo yanzu mu zama yan siyasa mu tsaya zabe malam Jafar ya fito dan takarar gwamna da gudu za a karbe shi da gudu za a masa rijista da gudu ko kuma duk mu zama masu kamfen ya ce ya ba mu kwamishinoni ai kike nan wa za ka zo ka wani kwamishina ne zai zo ne ya zama ko wani gwamna zai zo ya sa maka tafsiri ai ba kuma kaga sai a shiga a shiga cewa to ai tunda daga matasa suna tasowa ya kamata kuma a dan ba su dama su dinga yi mu kuma tunda ayyuka ya mana yawa jama'a sai ai hakuri to kuma daga nan shi ma wannan da za a dora tunanin sa wace rana shi ma zai zama gwamna ba fa zai ci gaba da zama nan fa to al'amura da aka da aka sai ga abubuwan suna tabarbarewa sai ga an koma irin rayuwa ta da sai ga maganar a fito ana yi da bid'a don an daina to tunda kana neman qur'a wace bid'a zaka yaka dan bid'a din nan shi ma yana da qura'a a hannunsa kuma kowace qura'a ce tana tasiri to kaga sai ka ga duk sanda za a yi maulidi da kai za a yi ba da za a yi kai fashi na kai fashi maulidi ka rasa karanta ka rasa ka fadi gwamnati ka fadi kuma ka da tasiri to kaga idan aka aka aka shiga wato irin wannan lamari to al'amura kuma duk suke nan sun tabarbare sun lalace amma aka ce za a koyar da jama'a a cikin su za a samu waɗanda su je da su. a sayyid ibrahim kutub da ka sani da sayyid kutub wanda aka kashe a 1966 ai ba wani abu bane dalilin kashe illa iya kokarin da ya fito da shi daga kurkuku na cewa a canza tafiyar yan uwa musulmi muslim brothers brothers muslim brothers wadanda aka wanda hasan banda ya kafa su tun 1925 suka shigo cikin harkar al'umma suka yi karfi ya zama da sun mallaki ba a taɓa yin wata ƙungiya a tarihin musulunci na kurkusa ba a wannan karni na da ya wuce na ashirin kamar ƙungiyar alifawar musulun a masar ƙungiya ce da ta yi ƙarfi ta mallaki kamfanoni da wanda ƙungiyoyi 'yan kwadago gaba ɗaya duk a hannun ta likitoci injiniyoyi duk gaba ɗaya a hannun wannan ƙungiya ce kuma ta keta ta shiga ƙasashen laraba da dama ta shiga ainihin kasar Jordan ta shiga kasar Syria ta shiga kasar Masar abin da ta shiga kasar Saudiya Kuwait babu inda zaka taka babu wannan kungiya sun yi karfin gaske lokacin da aka zo yakin 1948 da Isra'ila suka shigo suka shiga wannan yaki suka fafata aka ga irin yadda sojojin kasashen larabawa suke fita a guje suna zubar da takalman amma waɗannan su kuma suna ƙara dannawa ciki har ya zama na yahudawan ainihin isra'ila a lokacin ba waɗanda suke tsoro irin wanda za a ce gashi nan mabiyin Hassan al ne yana doka kabbara soja Isra'ila yana fita a gobe suna cewa ba abin da muke tsoro irin yaran nan yaran nan mutuwa suka fito nema mu kuma mun fito ne muna neman rayuwa ya za a yi mai neman mutuwa da mai neman rayuwa su iya jajircewa su iya zama daya ba zan yiwu ba saboda haka suka dinga danna Isra'ila sai da suka kusan fitar da ita da duk kasashen da ta maya da kasashen turai suka ga cewa abin ba za a ci nasara ba sai suka ce a za a yi aka karɓi wannan batu na su aka ce to a za a yi sulhu ana karɓar sulhu aka haɗa kai da ainihin Jamal Abdul Nasir kan cewa to ya yi ƙoƙari ya murkusa wannan fayara wannan samari da wannan ƙungiyar. ana cikin wannan yakin mabiya wannan ƙungiyar ba su dawo Masar ba aka samu wasu suka yi kwantan bauna suka harbe shi Hassan al-Banna 1948 wanda har yanzu ba a ce ga wanda yi kisan ba an kama ta mutu to su kuma daga wannan lokaci bayan an an ce an rushe kungiyar aka kama su aka shiga da su kurkuku daga wajen fa jihadi suna dira daga iyakon sai kurkuku kuma kamar yadda aka dinga yi wa jama'a larabawa da suka je kasashen abin nan kasar afghanistan yaki suna fitowa an gama yaki sun baro kasar da daman su suna sauka kasar su an ajin motoci na yan sanda da sojoji sai a sa cikin motoci sai kurku da daman su ana aka ce wasu suka ce to ba za mu koma kasashen ba shine dalilin koma wasu su su ci gaba da zama a bishawur daga nan suka koma suka tsara koma afghanistan wanda ake cewa alka'ida alka'ida to ganin yadda daga baya su waɗannan samari suka ga cewa ya kamata su yi amfani da ƙarfi su yi amfani da makami su kawo canji bayan an sa cikin kuku ya samu fita alif ɗari tara da hamsin da shida yadda cewa ya kamata a sanya salo bai kamata a ce za a ba wa shuka ruwa daga sama ba ya kamata a ba ta ruwa daga ƙasa ya kamata a canza foundation in aka canza foundation shine gini zai samu tsayuwa amma in foundation yana mace to babu wani gini da zai tsaya na haka ya fito da wannan tunanin ya fara kokarin tattara jama'a da rubuce-rubuce da sauransu wannan ta sa gwamnatin masar suka ga cewa yana da hatsari ya kamata a sake kulla masa wani sharri da wani tubu a ƙara mai da shi kusu, don aka bashi da wannan tunanin to canjin da ake so a samu a masar na musulunci za a samu to dalilin shigar da ciki gina a kashi don haka tafiyar malanta tafiya ta ilimi dole ne ta tsaya akan wannan babu ba za ta wuce shawara da nasiha ga waɗanda suke siyasa ba ga waɗanda suke jagoranci ba akan abin da suke yi na daidai a ƙarfafi bayan su a ce su ci gaba da yi abinda duk suke yi ba daidai ba a nusar da su a nuna musu ga inda ake yi ba daidai ba su gyara waɗanda aka ga suna da dama dama a ƙara ƙarfafa su amma idan aka ce za a ya ciki a nitse ciki gaba ɗaya to babu shakka abin ba zai kyau ba ana magana siyasa ta shari'a ana magana siyasa ce irin ta sayyida Umar ba wai irin wannan siyasar da muke ciki ba kuskure ne babba da dama daga cikin wasu masu magana da sunan ilimi suke yi na su kwatanta siyasa ta yanzu da siyasa ta sai ta umar wannan ba daidai ne. siyasa sai ta umar siyasa ce ka shukam da aka gina ta a cikin kitabu sunna sai da umar ta yake a kashin bishiya yayi baccin sa kayan sa duk mahu yayi baccin sa ba wani dan gadi wanda har wani wakilin a Farisa da ya zo ya ga yadda yake yana neman a nuna masa gidan khalifa aka nuna masa wani babban gida yake shi ba khalifa sai da Umar din nan wanda ya tayar musu da hankali wanda ya rushe musu daula yana so ya zo ya ga wata daular ya zo ya ga wani wawa keken gida iya ganin sa bai bai ganin karshen sa ya ga yan gadi da sojoji da bindigogi da makamai ana ta tsoratar da mutane ana zare su ido sai so duk bai ga wannan ba aka yake ina khalifa aka ce ga gidansa ta je ka kwankwata a yaje aka yake gidan khalifa fa aka ce eh, ba Umar ba dan dan dan Khattab yake yi aka ce to ai ne yaje aka ce to ai ya fita amma akwai wata bishiya da yake kwantawa yana hutawa in in zafi ya dame ka je ka duba a abe abe ya dame abe ya dame wannan mutum shi ya baro dauda ta tata daulatu tasan ta tata ya ga yadda ake yi wa khalifa ya ga yadda ake wa shugaba shugaba ana kallon shi a matsayin Allah duk wani wanda ya fito daga wannan famulin ana daukar shi a matsayin ne da Allah ba sa tafiya sai kan ainihin a darduma darduma ko mai tsada duk cikin su gwalagwalai ne da zubar daji da zurru da yakutu da waye da waye da lu'ulu'u hulunan su kayan sa su mundayen su duk haka ya fito ya bar wannan daula ya ga kuma an karya wannan daula lalle zai yi tunanin wanda zai gani ya fi wancan sai dai ana masa magana wata bikin bikiya shi ne da ya je ya gan shi yana tabbaci sai ya faɗi wata kalma wacce ta zama ta bi tarihi ta bi iska tarihi adilta fa adilta falinta ka kafa adalci don haka sai ka samu kwanciyar hankali har kake baccin ka da wani shari ba ka jin tsoron kowa to waccan daula a kwatanta ta da wata daula a yanzu waccan siyasa a kwatanta ta da wata siyasa a yanzu siyasa sai da Umar siyasa sai da Umar wanda baya iya bacci idan wani daga cikin ya ji labarin wani daga cikin daular sai bai ci ba ya kwana da yunwa a ce za a kwatanta ta da irin wannan da irin wannan siyasa ta mu ba gaskiya ana tafar gaza dan a dada dama wani wanda ko bai dace ba ya kamata idan ba mutum zai bambadancin ya yi irin da su tata ya irin da su dan kwairo ya ce zaki jiwa wane ne ga garba dau Turan jiwa ya faɗo irin waɗannan abubuwan amma yanzu yana faɗa sai da Umar sai da Umar dan Abdul Aziz sai wannan bai dace ba akwai akwai na tasakiman idan ka kwatanta su da wannan kamar yadda suke cewa in ka ɗauki takobi kake kai takobin nan ai ya fi sanda kai bi ai ka ka ka ɗauki takobi ne ألم تر أن السيف ينقص قدره قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا إذا كدوا بتكو بتسكاء والنهافي سندا كيف سكاري درجة هكذا إذا كنت تولد بسكين komai yadda ya kai ga adalci ga wani abu da kai kake gani ka kwatanta shi da waɗancan bayan Allah ko su ka ga musu zambo ka zalunce su baka ba su ba baka ba su ba to wannan siyasa ta da Umar ita ce ta sa wato annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya sifanta za ya sifanta ya ambaci cewa Allah madaukakin sarki ya ba shi ilimi ta hanyar wannan mafarki da Usman an samu sabani a zamanin sa sabanin da ya kai zuwa ga kashi ko ba tun daga wannan lokaci fitintunu suka yi ta yaduwa suka yi ta ƙara fadada ibn al-muhallab kamar yadda yake cikin sharh sahih bukhari na ibn battal ibn battal al-maliki yana ce mana ganin da ganin mafar abin nan ganin nono a cikin mafarki yana nuna sunna yana nuna fitra wato halitta ta asali wacce bata gurbace ba yana nuna ilimi yana nuna qur'ani domin nono shi ne farkon abin da jariri zai fara sha lokacin da ya zo duniya shi ne farkon abincinsa a wannan duniya da shi ne hanjin cikinsa yake budewa kuma da shi ne rayuwarsa take tsayuwa ta kafu kamar yadda ilimi shi ne yake raya zukata saboda haka nono yayi kama da ilimi ta wannan nahiya don haka ganinsa a cikin mafarki yana nuna wannan yana nuna fitra kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin sahih bukhari da yake cewa malaika jibril ya kawo mata ya kawo mata akuti wanda yake na na nono da kuma wanda yake na giya giya ta ta aljanna to shi ne sai Allah madaukakin sarki ya ce wa Jibril a gaya masa ya zabi nono sai ya zabi nono Jibril ya ce a ikhtartal fitra ka zabi abin da yake fitra wato halitta ta asali zuciya mai kyau wacce ba ta gurbace ba ta lalace ba saboda haka ganin nono a mafarki kamar da wannan malami yake faɗa yana nuna waɗannan abubuwa kwankwadar sa yana nuna kwankwaɗar sunna yana nuna kwankwaɗar fitra yana nuna kwankwaɗar ilimi da qur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna samun wani abu da mutum zai rayu da domin da shi ne yaro yake fara rayuwa ibn al-muhallab yake kuma tana iya ya nuna ya nuna sakamako da lada gwaggwaba da mutum zai samu kasancewar yana daga cikin a ni'ima ta aljanna duk wannan abin da anharu min laban da Allah ya ambata wato koramai na nono kamar yadda suka ce yana nuna kuma samun dukiya ta halal samun dukiya ta halal to ibnu ibnu muhallab ya ci gaba da cewa wa inda ma awwalahu alaihi salatu wassalam bil ilmi wallahu alam وإنما أوله عليه السلام في عمر بالعلم والله أعلم بعلمه بصحة فطرته ودينه manzala ya fassara abin dangane da annabi a dangane da sayyidina Umar kan cewa ana nufin sayyidina Umar ya samu ilimi ana nufin sayyidina Umar ya kwankwa ilimi saboda sanin da ingancin wato sidira ta na Umar da kuma addinin sa irin wannan magana kwatankwacin ta Ibn al-Arabi yayi kamar yadda ibn hajar ya nakalto daga gare shi a cikin littafin tafsir bari cikin kitabul kitabut tabir yake cewa nono wani abinci ne wani arziki ne mai kyau mai daɗi da Allah madaukakin sarki ya halicce ya fito da shi daga dattin jini da kuma kaji da yake cikin dabba daga nan Allah madaukakin sarki yake fito da wannan abinci wannan abin mai kyau mai daɗi kamar yadda yake bayyana da ilimi a cikin duhunnai na jahili kaga ilimi ya bayyana to ke yasa aka yi misali da shi wannan nono cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gani a cikin bacci a cikin wannan hadisi da muka karanta ya nuna mana kenan ya halatta babba idan ya yi mafarki ya bawa ya bawa karami labarin mafarkin da ya yi ya bawa na kasa da shi labarin da mafarkin da kamar da abin da ya gani a cikin baccinsa Hakanan wannan hadisi yana nuna malami yana iya jeho wasu mas'aloli na ilimi ga ɗalibansa don ya gwada fahimtar su ya gwada kuma yadda za su iya fassara waɗannan matsaloli da zai ko musu kuma yana daga cikin ladabi ga ɗalibi a yayin da ya kasa gano abin da yake ya kamata ya faɗa to ya mai da ilimin wannan zuwa ga malaminsa ya nemi malaminsa ya yi masa bayani shi yasa sahabbai suka ce fama awwaltahu ya rasulullah da bai ka fassara wannan mafarkiya ma'aikin Allah ibnu hajar yake cewa abinda nake iya fahimta anan shine annabi sallallahu alaihi wa sallama bai gaya musu wannan mafarki ba yana neman su yi fassara bai nemi fassara daga wajensu ba don haka da suka fahimci manufarsa sai suka tambaye shi shi kuma ya ba su bayani akan abin da mafarkin yake nufi kuma a cikin wannan hadisi za mu fahimci cewa ilimin annabi sallallahu alaihi wasallama ilimi ne da ya kai matuƙa da babu wani wanda ya kai koda daidai diga digansa cikin ilimi babu wanda ya kai matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama a ilimi domin ya kwankwaɗi wannan nono har sai da wato ya dinga ganin ƙoshin yana fita daga cikin akai akaifarsa sannan da ya bawa sayyidina Umar sauran abin da ya rage ya sha wannan yana nuna mana cewa abin da sayyidina Umar ya samu na ilimi ya same shi ne daga koyarwar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda yana nuna mana ilimin sayyidina Umar ilimi ne wanda yake da asali yake da tushe daga ilimi na sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama domin ya sha ne daga sauran abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha wanda yana nuna tushen guda ɗaya ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa lau ma min nabiyyin illa kana fi ummatihi muhaddathun wa in yakun fi ummati muhaddathun fa umma babu wata al'umma face a cikin ta akwai waɗanda Allah yake musu ilhamin gaskiya a duk abu a duk cikin al'amura idan suka rinca suka rikice to za ga Allah ya musu ilhamin su san me ya kamata a yi su gano gaskiyar da ya kamata a yi ruku da ita to in har akwai waɗannan da ake wa wannan ilhami a cikin al'umma ta to baya wuce Umar shi yasa a cikin abubuwa da dama sai na Umar ya yi dace da abin da alkur'ani ya sauka ya goyi bayansa sa kai wannan ta sa akan kan abin da ya shafi gaskiya akan abu na ilimi sai na umar baya tsoron zargin mai zargi baya tsoron kowa la ta'khudhu fillahi lawmatu la'in hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma ina ga ko za mu dakata mu tsaya anan wannan hadisi mu yi batunsa a cikin darasi mai zuwa sai mu haɗa shi da hadisin abu huraira wanda wani bangare mai ah, wani bangare nashi ya gabata a hadisin Anas dan Malik da muka karanta a darasin da ya wuce sai mu hada su yi bayanin su insha Allah a darasin mu na gaba bi iznillah a yau insha Allah bayan wannan darasi akwai program a freedom wanda ya shafi batun maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam a yi ko ba a ba shi ne san annabin ko ba shi bane to a cikin yan kankan daƙiƙoƙi kaɗan mintuna kaɗan da ake da su za mu yi bayani kamar yadda da daman ku sun ji satin da ya wuce wani ya shiga ya yi wasu bayanai da ya haɗa abubuwa ya yi takuɗe-takuɗe da ya jagwalgwale da yawa gaskiya to ba za a ce sai an warware jagwalgwalen da ya ba don abubuwan da yawa kuma lokacin kaɗan ne to amma dai akalla dai a faɗi abinda jama'a za su gane al'umma za su fahimta karfe tara da rabi zuwa goma da rabi tara da rabi zuwa goma da rabi ah? wannan yana cewa mutum ne ya auri mutum da ya auri ahlul kitabi har ya mutu bata musulunta ba kuma Allah ya ba su ‘ya'ya shin tana da gadonsa babu gado tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba baya gadon musulmi saboda ka babu gado a tsakanin ‘ya'yansa su ne za su gaje shi wannan kuma ya ce mutumin da yake yawan mafarki ana ce masa ya sadaka da nono ko irin su dabino ko goro ko kuli-kuli ya yi sadakar ko ba ya yi ba don dai shi yana gudun kada ya je aikata wani abin da baya da asali a addini kuma abin da zai kula bai kamata ya zama da shi baya sadakar ba sai an ce masa a mafarki kai ita sadakar nan daman shari'a ta zo da ita tana da falala mai yawa in har kana da ikon ka da waɗannan abubuwa da ka ambata ko da wasu to bai kamata ka dogara da mafarki ba shine za a ce maka kayi sannan kai duk umarnin da suka zo alkur'ani da sunna ba su sa kayi ba sai mafarkin da aka ga gani shi zai sa kayi wannan bai dace ba mafarki ba a kafa hujja da shi ba a hujja da shi na a ɗauki wani abu a yi na addini da sunan mafarki a mafarki aka gani ba a wannan shi yasa a cikin bayananmu na bara dangane da maujidi muka ce abin da aka ce an yi mafarki an ga kaza an ga kaza a musulunci ba a hujja da mafarki wannan ittifaki ne na malamai gaba daya babu wani malamin da ya ji akan wannan sai dai wanda yake a irin yan dagaji ne amma dai malamai na hakika ba wanda ya taba ji akan wannan batu cewa mafarki ba a cikin hujjoji ka je dukka duba littafan da aka rubuta akan al'adillatu shari'a. dalilai na shari'a littafan usulu za ga duk sun zano abubuwan da har ma aka yi sabani kan za su iya zama hujja ko amma ba ga mafarki ba wani kuma ya ce a gaya masa ma'anar wannan hadisi hadisin wa bisa ibn ma'bad radiyallahu anhu قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم qala istafti qalbaka البر ما اطمأننت ما النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك to wannan hadisi dai na farko akwai ja akan ingancinsa yana daga cikin hadisai ah, da suke cikin littafin arba'unan nawawiya waɗanda malamai suka yi magana akan ingancinsu cewa ba su inganta ba yana cewa ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ce ka zo kana tambayar abin da ake cewa birri bir kalma ce da ta hada dukkan wani alheri duk wani alheri yana karkashin kalmar albirru sai ya ce eh ya zo yana tambaya akan wannan manzo Allah ce to ka ka tambayi zuciyarka wato ka dogara da nutsuwa ta zuciyarka ko rashin nutsuwa ta zuciyarka a cikin abubuwan da kake yi shine ma'anar ka tambayi zuciyarka albirru matma'annat ilaihi nafs albirru alheri gaba daya shine abin da rai ta nutsu da shi watma'anna ilaihi kalbu zuciya ta nutsu da shi wal ismu ma haka fi nafs zunubi kuma abin da ya kaikayi a zuciya wa taraddada fi sadri <clears throat> wato yayin da kai kawo a cikin kirji wa in aftakan nas ko da mutane sun yi maka bayani har ka gamsu kan abin amma kana shakka kana dardar wa aftauka sun maka fatawa akan wannan to ya kamata ka dan daga kafa har sai ka ga cewa zuciyarka ta nutsu wannan shine abin da hadisin yake faɗa a malamai sun yi magana mai tsawo akan sa na farko dai akan ingancinsa wanda magana mafi inganci shine hadisin bai inganta ba ta fuskar sanadi ta fuskar matani kuma malamai suna maganar cewa to kenan zuciya za ta iya zama masdar wato madogara ta kai abu ko kamar abu to a dunkule dai abinda malamai da dama suka fi bayani akai shine cewa zuciya galibi akan abin da yake gaskiya in dai abu gaskiya ne zaka samu inshirahu sadri zaka samu kirjinka ya yalwatu ya bude ba za ka samu kunci ba ba za ka samu damuwa ba gaba gadi duk inda zaka je hankalinka a kwance ki ba za ka samu ɗarɗar ba amma don abin da yake laifi za ka ji kana baka so a sani kana dan koyi koyi in ka je guri in magana kake baka so an gama a yi tambaya za ka nemi kawai ka gama maganar ka ka silale ka gudu to duk irin wannan alama ce ta cewa abin nan da kake ba ya kamata ka sake tuntuɓa zuciyarka ba anya abin da haka yake almuhim ka je ka duba sharhin jami'ul ulum wal hikam na ibn rajab don ka ga faɗaɗɗen bayani a kansa wannan kuma yace ya ji idan ana sallah wacce ake bayyana karatu bayan liman ya gama karanta sura kuma sai ya dan yi shiru to me yake cewa yace kuma in ya dago ma daga daga raka'a kafin ya fara karanta fatiha sai ya dan yi shiru to shi dai bai san me ake cewa ba a gaya masa abin da ake faɗa to wannan shiru na bayan an karanta sura ya zo a cikin hadisin samura ibn samura ibn jundub hadisi ne wanda bai inganta ba ta fuskar sanadi hadisi ne mursal hadisi ne da'if wasu da basu fadaku ba bisa ga ingancinsa suna ta aiki da shi har suna fatawa da shi zaka idan sun karanta fatiha sun ja dogon lumfashi ta yadda wanda yake bayan ka har zai iya karance fatiha shi ma ya gama to suna cewa shirin da ake da a karanta fatiha ne akwai batu akan karanta fatiha a karanta ko ka a karanta wanda ba shine mahallin tambayar ba amma dai shi wannan shiru din hadisin da ya zo da shi hadisi ne mai rauni saboda haka barin aiki da shi shi yafi akan aiki da shi abin da yake manzo Allah yana yi in ya gama karatun Fatiha zan yi shiru gwargwadon yadda zai mayar da numfashinsa ba ya jawo wani dogon shiru ba ta yadda har ma za a kasa gane cewa sallan nan ya manta ko ku a sallan nan ta bayyana ce ko ta koyi ce raka'ar ta bayyana ce ko ta goyi ce amma bayan an dago kafin a ta fatiha ni ban san wani shiru da ake yi ba ban san wani limami ka yana shirin ba sai ka je ka tambaye shi in ka ga limamin da in ya dago kuma kafin ya fara fatiha sai ya sai ya ja wani dogon numfashi ban san shi ba sannan yace dan Allah shi dai a masa bayanin wannan hadisi da yaje yana yawan yawo a bakin jama'a amma fa ya fi jin sa a gurin yan bid'a ni ne dakin ilimi Aliyu kuma kofarsa abinda hadisi yake cewa ana babu ana madinatul ilmi wa aliyun babuha madina bata wato birnin ilimi ne ne birnin ilimi ali kuma kofar ilimi wannan hadisi ne mawdu'i hadisi ne na ƙarya wato zunzurutun ƙarya zallanta to babu ma wani sofa ne na gaskiya ka wani hadisin ma ai a iya cewa ta wani bangare ma'anar ai tana da kyau to amma dai hadisin to shi har ma'anarsa ba ta da kyau har ma'anarsa ba ta da kyau domin ka ce aliyu shi manzo Allah shine madinatul ilmi aliyu babuha zaka ce kofar da zaka shiga gari duk wanda zai shiga gari ta wannan kofar zai shiga ita ce kofar shiga gari kamar abin da kake cewa duk abin da Allah ya aiko da Annabi sallallahu alaihi wasallam da ilimi babu wanda ya san shi sai ta hannun Ali shi kuma ya koye bai sanar da kowa ba Ali ya sanarwa don haka duk mai so ya sani sai dai je gindin Ali ya karanta ka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam adalci ka faɗa haka kaga ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam da koye ilimin sa ga kowa sai sai dai don ka ce shine kawai kofar in ka yadda sai da abubakar ya kwankwado wannan ilimi ka yadda sai da umar ya kwankwada kamar da yau muka karanta a wannan hadisi ka yadda sai da usman ka yadda abu huraira ka yadda sauran sahabbai duk sun kwankwada to ashe kofofin suna da yawa ba kofa ɗaya bace eh kaga wannan hadisi ya zama ƙarya kenan da yace alli ne kofar idan har ka yadda waɗancan ana samun ilimin da annabi ya zo ta kafarsu to kenan kofar ba ɗaya bace in kuma ka ce a'a ka yadda cewa ali ne kofar shi kadai to kamar kana cewa duk abin da aka ji na ilimi daga wajen wani ba sai na bakari ya aka ji ba maganar manzo Allah ne ba duk kofar da aka bi ba ta sai da Umar ba aka shiga ta fagen ilimi to ba ilimin annabta aka shiga ba wani daban wani abu daban aka shiga kaga ka karyata dukkan wani hadisi da aka ruwaito wanda ba da ali ne ya ruwaito shi ba shi yasa har ta fuskar ma'ana ma hadisin ƙarya ne shi yasa hadisin wato baya da kyau hadisi ne na shi'a wanda suke so su yi yabo kuma wajen yabo din sai su yi suka babu wanda yake ƙarin ya yi yabo wajen yabo ya suka irin da shi'a duk abin da suka kebanta da shi na yaban na ali in ka bincika shi'a shi abin nan in ka bincika suka ne ba yabo bane in ka bincika ba yabo bane daga cikin irin misali da zan bayar wato me mai littafin minhajul minhajul karama wanda ibnu taymiya yake kira minhajul nadama ibnu mutahhir al-hilli ya kawo daga cikin falalar sayyidina ali wanda yake ganin wannan falala ita kadai ma ta isa ta sa ya zama khalifa ba sayyidina abubakar ba umar ba ba usman ba yace saboda lokacin da aka aiko sayyidina lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sayyidina ali wata rana yana dan yaro wai yace da shi zo mu je ka'aba mu rurrushe gumakan nan da suke jikin ka'aba to shine da suka je sai sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to sai da ali ya durkusa ya hau bayan sai kakkabo sai kuma shi sai da ali ba zai iya ba saboda yaro ne ba zai iya dauka annabi sallallahu alaihi wasallam akan sa ba to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni shikenan zan durkusa ka hau bayana kai ta turo waɗannan gumakan to wai shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya durkusa sai da ali ya hau wuyansa suka ce to wanda ya hau wuyan annabi akwai falalar da ta kai wannan don haka wannan falala ta na abubakar bai same ta ba umar bai same ta ba a usman bai same ta ba ali kawai shi ya samu wannan falala don haka shi ya fi kamata a ɗauka a bawa shugabanci ba ba sai da abubakar ba saboda shi kadai da ya hau wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam to lokacin da ibnu taymiya cikin amsoshin da yake ba ya ba su amsoshi daban-daban amsa ta farko yace dai wannan dai labarin ma ƙarya ne babu inda malamai na musulunci suka rubuta shi a cikin littafin musulunci sai dai a cikin littafin kula addini shi'a abu na biyu kuma ai a nan ba falala ya samu ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfanu da shi shine ya samu falala ba wanda ya amfanu da manzo Allah ba duk nan mun amfanu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk nan mun mori annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba wani abu muka samu illa wannan addinin wanda ya zo mana da shi ya haskaka rayuwar al'umma wanda ya zama shi ne ita ce turba guda ɗaya wacce za mu mu samu aljanna wannan ya isa komai to wannan ita kadai ta isa ta samu zama muna afafa mu ce mun samu falala amma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi shine zai yi alfahari cewa annabi ya amfani da shi shi yasa manzo Allah yake cewa ma nafa'ani malu ahad ma nafa'ani malu abubakar yake fadar wannan falala dangane da sayyidina abubakar yace babu wani mutum da dukiyarsa ta amfane ni irin yadda dukiyar sayyidina abubakar ta amfane manzo Allah ya jinjina wa sayyidina abubakar saboda amfanar da musulunci da yayi da dukiyarsa to anan ne falala take bayyana ba a irin wancan kissa ta ta shi wancan abin nan ba to sai ga an zo ana so a kawo falala kuma an kawo wani abin da ba shine falalan ba ana kokari ya zama falala to ka ka dare bayan manzo Allah kuma shikenan sai ka san falala kai fa ne ka more ba shi manzo Allah ne ya mori wani abu daga cikin ka ba addinin da ya zo bane ya mora kai yanzu kai ka mora kuma sai ya zama falala to duk wani fasiki da ya ji qur'ani ko ya karanta ko ya haddace ya mori wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shikenan sai ya zama ya samu falala a ce an gosu shi za a nada liman a bar kowa to wannan hadisi dai ana madinatul ilmi na ga wata mata ma har littafi ta yi tintime mai akai ta ga wani gini ne akan ruwa kuma shi ne ma wani sunan littafin ana madinatul ilmi to tun daga tun daga bangon littafin an yi manzo Allah ƙarya to me za ka yi tsammani a ciki me za tun daga bangon an fara da ƙarya kaga dai ai farko farko akan dan ja hankalinka sai ta sai an yi nisan ne za a fara so kuma in ƙarya za a yi a fara to an fara rubuta maka tun daga bango to kaga an baka kamar yadda wani ce an baka adireshi wani ya ce so 'yan siyasa abinda suke cewa wai su suna kwatanta mulkin sai na umar ne shin cewa kwatantawa suke yi zai iya zama laifi to ba a ce kaka kwatanta ba an ce fa tashabbahu in lam takunu mithlahum innal tashabbuha bil kirami falahu ku kwaikwaye su idan ba za ku iya zama kamar su ba ko ba lalle ba za mu iya zama kamar su ba In inna tashabbuha bil kirami falahu shi kansa ka kwate ka kwaikwayi manyan mutane masu karamci shi kansa wata nasara ce ba a ki ba to amma kalmar da ake amfani da ita ai ba wannan bace ba wannan bace magana ake a ce a an yi mulki muna ga mulki irin na Sayyida Umar muna ga kaza irin na Umar dan Abdul Aziz a zamanin Sayyida Umar dan Abdul Aziz an yi kaza kai ma a zamanin ka an yi kaza irin wannan bai dace ba ka faɗa abin da kake iya faɗa na yaban da kake gani ya kamata ka yi yabo to amma bai kamata ka ɗauko bayan Allah irin waɗancan ba wanda duniya ta kasa samun wanda zai rinka masu sun fada tafiyar wannan khilafin rashida ba sa ki samun wasu ba irin ana ji sai nan gaba sai lokacin da khilafar rashida za ta dawo amma yanzu ana cikin irin wannan harka ta dimokuraɗiyya kuma a zo ana kwatanta irin mulkin wannan da irin sai da umar kamar waɗanda suke laraba wanda suke rubuce-rubuce kan dimokuraɗiyya waɗanda suke goya mata baya suke cewa farkon farkon wanda ya dasa wato bishiyar dimokuraɗiyya a duniya shine da umar ka duba irin wannan magana farkon wanda ya dasa bishiyar dimokuraɗiyya a duniya shine sayyidina ko a ce farkon wanda ya fara kira zuwa ga karantarwar gurguzu shine abu zarar gifari fi tabillahi wannan yabo ne ko cin mutunci duk wanda ya san menene waɗannan abubuwa me suka kunsa zai san cewa jingina su ga waɗannan manyan bayan Allah ba yabo kai ba yabo bane suka ne shi kuma inda na ce me yayi lafazin ingancin wannan salati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim kalmar sayyidina idan a salatin ibrahimiyya ne bata zo ba musamman a lokacin da kake yin sa a babin a babin ibadar da take da lafuzza ke bantattu kamar sallah sallah tana da lafuzza ke bantattu da aka karanta sai ka takaita akan abin nan da aka karantar da kai kada ka ƙara ko da harafi ɗaya ko da gaskiya ne ba wanda yake shakka akan annabi sallallahu alaihi wasallama shugaba ne kamar da yace ana sayyidu waladi adam wala fakhar ni ne shugaban ƴaƴan adam gaba ɗaya ba kuma bisa alfahari ba wannan kalma ta sayyidu na muhammad sallallahu alaihi wasallama gaskiya ce ba ƙarya bace amma a babin ibada ba za ta ƙara wannan ba idan a babin isbar ne ka zo cikin baratun ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad babu komai amma a cikin sallah ba za ka kara wannan kalmar ba wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in